rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri ta kafa wani kotun soja da zai lalatar da duk wani jami'in soja da ya aikata ba daidai ba lokacin da yake gudanar da aikinsa a jiya ne dai kwamandan riko na rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri brigadier Janar victor zoko ya kaddamar da wannan kotu a garin maiduguri ya ce yanzu akwai mutane ashirin da suke gaban wannan kotu wadda kuma za a soya masu shari'a a yau saboda aikata wasu laifuka daban-daban. Eh, in the course of uh, our counter-insurgency operations some personnel officers and soldiers have erred in the law. Some of them have committed offenses that have to do with selling of uh, ammunition. some of them are involved in some other behaviors that is uh, contrary to the ethics of professional conduct of officers and soldiers during operations like this. Ya ce lokacin da muke gudanar da yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda wasu daga cikin jami'anmu sun aikata ba daidai ba wasu ma har laifin sai da makamai suka yi wasu kuma sun sabawa dokan aikin soja ne lokacin da suke gudanar da aikin su na soja musamman ma na wannan aiki da muka sa a gaba na yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda. While fighting insurgency, we are mindful of the fact that we have to be above board. ya ce idan muna yaki da wannan 'yan ta'adda dole ne kuma mu tabbatar cewa mun yi aiki bisa doka ga oda don mu ƙwararru ne duk kuma wanda ya karya wani doka za a hukunta shi bisa laifin da ya aikata ya ce muna so duniya su san irin abin da muke yi wannan abin ba ɓoye muke yi ba ke sa muka gayyato ku 'yan jarida da kuma wasu lauyoyi don tabbatar da cewa duniya sun san abin da muke yi don babu wani kungiya kungiya cikin harkar mu. We even have uh, cases of uh, soldiers uh, involved in murder. that are going to be tried by this court martial is that waiting. So any kind of uh, injustice meted on the people in the course of the charge of our duties, we don't condone it. Ya ce na riga na shaida muku cewa akwai wasu abubuwa da sojojin da suka yi ba bisa doka ba. Daga cikin har muna da wani shari'an kisan kai da ake zargin wani da shi. Ya ce wasu su kuma sun keta hakkin bil alama ne lokacin da suke gudanar da ayyukansu. Da haka ba za mu labanci irin wannan ba. Brigadier General Victor Zokude ya ce sojoji ashirin ne za su fuskanci wannan kotu kuma goma sha shida daga cikin kananan jami'ai ne. ne hudu kuma manyan jami'an soja ne wanda dukkanin su za a musu shari'a bisa laifuffukan da suka aikata an dai gurfanar da dukkanin waɗannan mutane guda ashirin a gaban wannan kotu sanye kuma da rigunan su na sarki da kuma mukaman su a makale a jikin rigunan nasu sai dai ba su sanya huluna ba wannan kotu dai shine irin sa na farko da aka kafa a wannan jiha da zai hukunta duk wani jami'in soja da aka kama musamman ma a wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya da ya saba doka lokacin da yake gudanar da ayyukansa Brigadier General Adeyemi ne shine shugaban wannan kotu Tinubu wanda ake kira president a turance da kuma ya tambayi dukkanin waɗanda ake tuhuman ko suna da wani ja game da kafuwar wannan kotu ko kuma rashin yadda daga wani daga cikin masu gudanar da wannan shari'a babu daidai daga cikin waɗannan jami'ai da ya amsa sai wannan kotu ta ci gaba da masu bayani kan irin tsare ta da kuma irin yadda za gudanar musu da shari'a haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya